ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muktasaro zadil ma'ad fi hadi khairil ibad kamar wadda aka saba darasinmu da ya gabata shine darasi na uku a cikin wannan littafi a cikin darasin mun tattauna ne gabar da malam ya kawo mana ko kuma fasalin da malam ya zo yana bayani a cikinsa dangane da shiryar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam game da sha'anin alwala, inda ma kawo ƙarshen wannan fasali. Yau kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala a wannan darasin namu na hudu a cikin wannan littafi za mu fara a daidai fasali mai bayani akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da sha'anin sallah malam ya ce faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa sallam fi fasali mai bayani akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sha'ani na sallah wannan fasali ya ta'allaka ya rataya dangane da bayanin shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sha'ani na sallah malam ya ci gaba yana cewa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mazan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare sa ya kasance idan kwama ila sala idan nabi ya tashi zai yi sallah abinda da shirya ta yi Allahu akbar abu na warko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai yi lokacin da zai fara sallah shine ambatar wannan lafazi lafzul jalala cewa Allahu akbar wannan da shi yake bude sallah walam yaqul shay'an qablaha kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai haɗu wata magana ba ko wani abu ba gabanin haɗin wannan lafazi na Allahu akbar wala talaffaza bin niyya kuma daga cikin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sha'anin sallah ba a ta annabi yana furta niyya ba kamar wanda za ka samu ma har a kasuwa akwai littafin da ake ce ma majmu'un niyyat wanda wasu suka tsaya suka tsara suka shirya <clears throat> kila da neman su samu kuɗi in za ka yi kaza ga yadda za ka yi niyya in za ka yi kaza ga yadda za ka yi niyya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shiriyarsa niyya ga zuciya ake yin ta annabi bai taba furta niyya ba kamar cewa nawaitu salatu zuhur ko nawaitu salatu al-asr ko kuma iktida'an bil imam sam ba sai ka wada ma Allah ba Allah ya san abin da kan niyyata Daka yin furuci da niyya wannan bai cikin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da sha'ani na sallah walasta habbahu ahadan min tabi'in haka wani mutum guda daga cikin tabi'ai bai so ainiya ba ma'ana babu wani tabi'i wanda aka yi ruwaya cewa gashi ya yi bayanin cewa in za ka sallah sai ka yi niyya bayyane ma'ana kai lafazinta babu wannan ruwayar walal a'imma walal arba'a hakanan kuma al'a'imma waɗanga manyan bayan Allah da suka yi hidima ga addinin Allah da su ma ba a yi ruwaya ba na cewa suna ainihi a ba yi wannan ruwaya ba a kawo guda daga cikinsu mai karatu da Allah in karatu na ya ɗan sassauta ko kuma ya ɗan yi masu ko? Ta wannan kenan, kun ga kenan abin da ya yi mana alheri shine lokacin da za ka yi kudurin da kake da shiya, sallar azur ta za ka yi, niyyarka ta azur ya wadatar shi ka. Sallar la'asar za ka yi, niyyarka ta la'asar ya wadatar shi ka. Ka dina mana. duniyar da aka reka ta sallaka ko wace sallah ta ma za ka yi to wannan niyyar ta riga ta wadatar ta sheka ba sai ka waɗa ma Allah ba Allah ya riga ya san duk abin da muka kumsa da haka nan yanzu duk wani abu da mutum zai yi na cewa kai niyya cikin sallah to ya zo da wani abu ne wajen shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa saboda ya tambaye ka cewa cikin magabata waye rubuta majamu'un niyat amsa babu shi cikin sahabbai babu shi cikin duk wani wanda ka sani salafuna salih wanda ahlus sunna wal jama'a suke koyi da shi a wurin addini to ba magana wani majamu'un niyat kai ma in ka tsaya ka diba ka gani kwanan majamu'un niyati nawa wanda kirkira shi aka yi da niyyar neman kuɗi. Wa kana dabuhu fi ihramihi lafzat Allahu akbar haka nan kuma ya kasance abinda a ɗabi'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da zai yi gabbarar harama shine a Allahu Akbar. La ghairaha bai wadin wata kalma ko wani lafazin da ba wannan ba. Shi kenan da haka kai ma yau in za ka yi sallah kuma za ka bi shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sallar ka in ka zo za ka yi kabbara harama to sai ka ce Allahu Akbar shi kenan. da ta yi haka ta bi shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana yarfa'u yadayhi ma'aha ya kasance shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga hannuwansa a lokacin da zai yi kabbarar harama zai daga hannuwansa sama lokacin da zai ainihi daga hannu wannan lashi a mamdudun mamdudu ma mamdudun ko haka nan mamdudun asabi'a mamduda tayil asabi yana mai miƙar da farocinsa yana miƙe su mustaqbilan biha alƙibla yana mai fuskantar alƙibla bai juyashe su wajen dama ko wajen hauni ko wajen abin nan zai fuskanci alƙibla ne da suwa kuma ila faru iƙudnaihi zuwa ga turukan kunnuwansa waruwe ila mankibihi kuma haka an kawo ruwaya cewa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ainihi zai yi wannan kabbara ya daga hannuwansa daura da turkan kunnuwansa ko kuma a'a daura da kafaɗinsa. ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى sannan bayan nan, sai ya ɗauki hannu ne na dama ya aza akan hannunsa na hagu fauka rus sama rasul wasa'i wato ma'ana bisa ga dahinsa sai a hannun dama sama hannun hagu ba kamar wanda wasu ‘yan uwanmu suke yi ba mutum ya rike damtsen shi ko mutum ya damke gehen gwiwar hannunsa a'a a hannun dama akan hannun hagu kuma ya aza a kan gabansa walam ya sa ano bai inganta ba in ji malam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mawdi'a wa ma bisa ga abin da ya rubuto bisa ga abin da ya iso mishi a lokacin da yake rubuta wannan littafi sai bayanin cewa bai inganta ba a ce ga wani wuri da annabi yake ainihi aza hannuwansa ya ce lakin dakara abu dawuda sai dai imam abu dawuda ya yi ruwaya cewa an aliyin daga aliyu mina sunna yana daga cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wad'ul kaffi abatahi alal kaffi akan tahi wannan bai saba da abin da muka karanta ba na cewa aza hannun dama akan hannun hagu akan rusgo da sai waɗannan 'yan ƙasusun da suke ga tahin mutum. Isala a cikin sallah ta tasarra asan cibiya to sai dai wannan hadisi da shi malam ya kawo cewa aza hannu kasan cibiya to hadisi na wanda yake bai tabbata ba malam mahmud sidiqul manshawi rahmatullahi alaihi ya kawo a cikin littafinsa A musallin a can ba a can a shayi na sittin da ɗaya a cikin littafin nashi ya kawo cewa walam yasbut bai tabbata ba hadisun sahihun wani hadisi ingantacce an nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi makani wadda iliyadaini a cikin bayanin wajen da ake aza hannuwa bis salati a cikin sallah illa fi ma sai ga aza hannuwan nan ala sadari akan gaba hadisi wanda duk yazo yana bayani akan cewa wai ana aza hannuwa kasan cibiya ko bisa ga ciki ko akan zuciya ta hadisi ne da bai tabbata ba amma hadisi tabbatacce yana magana ne akan aza hannuwa akan gaba malam mahmudu sidiqul mansha sidiq manshawi yake cewa wa amma wad'uhuma amma aza hannuwa alal baqani akan ciki wa wasurra ko akan cibiya wa gairu zalik da wani wannan Allah asla bai da wani asali yotaddu bihi lahu wanda ake kawo hujja ko dalili da ka abin a shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne ka aza hannunka na dama akan na hagu ma'ana tafinka na dama a kan tafinka na hagu sannan kuma ya zama a kan gabanka ba wai a ƙasan cibiya ko saman ciki ba a'a wa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yaftatihu taratan wani lokaci yana buɗe sallarsa sanda zai buɗa ta da lafazin Allahumma ba'id baini wa baina qatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib yana buɗe lafazi da wannan cewa Allahumma ya Allah bai baini wa baina yaya, Allah ka nisantar tsakanin ni da zunuban da na ɗauka kama ba baina bainal mashriqi wal maghrib kamar wadda kan nisantar tsakanin gabas da yamma Allahumma silni min hadayaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kance ya Allah ka wanke ni daga zunubaina bil ma'i da gafara wa salji da rahama wal baradi da afwa an fassara haka Allah ka wanke ni daga zunubaina aga mu muka yi cancanta mu yi da wannan tunda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin alkur'ani cewa na laka Allahu ma ƙaddama min dambika wa mata akar wannan kuma fardan bisa ga ƙaddarta ko da ya yi. to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan ci gaba a cikin wannan addu'a cewa Allahumma naqqini min ad-dunubi wal khataya Allah ka tsaftace ni daga zunubaina da kurakurai da nake aikatawa kama yuna kasawbul abyad min ad-daras kamar wanda ake tsaftace fararen tuwayi daga datti a wanke su su koma abal su koma lamu lahiya ba wani abu da an tare da su wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda imam muslim ya ruwaito shi kenan lafazin addu'a wadda annabi yake yi wanda yake buɗe sa da ita ma'ana bayan ya yi kabbara kami ya ware karatu saboda asalin wannan ko tarihin wannan abu huraira ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya yi kabbara gabanin ya ware karatu yana yin shiru kaɗan sai abu huraira radiyallahu anhu wa arda ya ce mini ma sallallahu alaihi wa alihi wa araita sukutaka yana tambayarsa ba ni labari game da abin da kake karantawa bayan ka yi kabbara kamin ka fara karatu saboda yana jin ka shiru kaɗan da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta wannan addu'ar ya ce a kulun la'umma ba'id ni wa baina yaya?' كما باعت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من الذنوب والعطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس sai ga mai ce to kaga abin da ka ji ina karantawa a lokacin da ka ga na shiru ban ce komai ba kuma wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda imam muslim ya ruwaito shi a cikin littayinsa hadisi mai lamba ɗari bakwai da hamsin da shida. Wataratan a wani lokaci, ya kulu, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa bayan ya yi kabbara harama nan mu siga guda kenan. To yanzu ga wata siga ta du'a'ul istifta wanda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantawa a wani lokaci yana cewa wajjahatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard anifan muslima wa ma ana min al mushrikin inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي و... و... واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها سيئها واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك To, kun ga wannan siga ta biyu tana da tsawo kwarai, fiye da siga farko kamar ta ninka ta sau biyu, ko ma ta ninka ta sau uku. To, nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani lokaci idan zai yi sallah bayan ya yi kabarar harama to yana cewa wajahatu wajahiyya lillabi fatarar samawati wal ard na fuskantar da fuskata ga wannan da ya halicci sammai da ƙasa hanifan muslima ina mai ƙaurace ma duk wata hanya da ba ta gaskiya ba zuwa ga hanyar gaskiya ina mai jawuwa zuwa ga Allah wa ma ana al mushrikin kuma ni ba na cikin mushrikai inna salati wa nusuki wa mahayaya lalle hakika sallah ta da nake yi da dabba ta da nake yankewa ta ibada kamar layya ko hadaya ko kuma dabbar da ake yankewa ta suna da rayuwata da mutuwata suna ga Allah mahalicin talikai ma'ana ina yin wannan don Allah la sharika la shi Allah baya da abokin tarayya wa bidalika umirt da wannan ne aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ni a wanda ya jawo ya miƙa wuya ga Allah Allahumma antal malik ya Allah kai ne mamallaki <clears throat> kaga yana itirafi ya Allah kai an mamallaki la ilaha illa ant ba abin bauta mara gaskiya sai kai ya Allah an rabbi kai an mahalicci na wa ana abduk ne kuma bawanka ne zalamtu nafsi na zalimci rayuwata wa a tarabtu bi dambi na yi furci da zunubi wanda na ɗauka firili dunubi ya Allah ina roƙonka ka gawarta mini zunubaina jami'a gaba ɗaya kun nan in mun lura shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi da zunubi ai muna an masu zunubi kenan mu ya cancanta mu ƙara himma da ƙoƙari mabidi sanin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga duka alamararmu ba sai sallah ita kadai ba innahu la yaghfiru dhunuba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace hakika wa al'amari yake ba mai gafarta zunubai sai kai wadini ya Allah ka shirye she ni li ahsanil akhlaq ga mafi kyawun ɗabi'u Allah ka shirya ni zuwa ga ɗabi'u kyawawa la ya hadini li ha? babu wanda ka iya shirya ni ga mafi kyawun ɗabi'u illa sai kai ya Allah wasrif a ha? Allah ka kautar da ni daga miyagun ɗabi'u la ya sirif yasrif a ha? ba mai iya kautar da ni daga miyagun ɗabi'u illa anta sai kai ya Allah labbaika karɓawarka wa sa'adaika da kuma karɓawarka wal khairu fi yadaika alkhairi na ga hannuwanka wa sharru laisa ilaika babu sharri gare ka ba wani abu wanda an sharri a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ana bika wa ilai ni da gare ka ni hito kuma zuwa gare ka nake komawa ya Allah wurinka ni hito kuma Allah zan koma a wurinka tabarakta alkhairinka ya yi yawa wa ta'alaita ka ya ɗaukaka asafiruka ina neman gawarka wa tubu ilaika ina tuba zuwa gare ka kaga shi ma wannan hadisi hadisi na wanda yake hadisi ingantacce imam muslim ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi mai lamba 771 bakwai da malam ya yi bayani cewa walakin al-mahfuza sai dai abin da aka kiyaye dangane da wannan addu'a ta du'a du'a'ul istifta mai tsayi wadda muka karanta a yanzu fi qiyamil laili annabi yana yin wannan siga mai tsawo a cikin sallar dare kina idan zai yi sallah da jama'a mai yau lokuta yakan karanta Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina mashriq wal maghrib Allahumma nakkini min khataaya كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من هداياي بالماء والثلج والبرد wannan ita yake karantawa a lokacin da yake sallah tare da jama'a kenan amma idan yana sallar dare to zai karanta waccan siga wadda muka karanta wannan siga mai tsayi To malam ya ci gaba yana bayani cewa wataratan a wani lokaci idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai bude sallarsa abinda a shirya dai ya kulu yana cewa Allahumma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kace Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa israfil ila akiri male ce to yana buɗa sallah da cewa allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil a har zuwa ƙarshen wannan addu'ar waƙar ma kuma ya riga ya gabata cewa hanifan musliman wa ma ana mushriki wani zibin annabi sallallahu alaihi sallam daga cikin shiryarsa yana tsayawa bakin nan wurin du'a'ul istifta bayan ya karanta inna salati wa nusuki wa ma ya azwa wa anifa musliman wa ma'ana min al-mushriki wa taratan wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin siriyarsa da sha'anin sallah ya kula annabi yakan ce Allahumma lakal hamd anja nuru samawa ti wala wa man fi hin ila akhiri azu a karshen sa ita ma wannan addu'a da annabi yake karantawa a wayin du'a ul istifta addu'a ce da ba mai tsayi sosai ba idan muka dawo ga ta ko da muka ambata Allahumma rabb jibril ya Allah malikin jibril wa israqa wa mikail da mikail wa Israfil da Israfil na ambaci wasu manyan manyan mala'iku guda uku, Jibril da Mika'il da kuma Isra'il, Israfil. Waɗanda kowane guda daga ciki Allah ya ba shi manya-manyan ayyukan da yake yi, wanda suka ke banta gare shi, wannan kenan na nuna mana mala'iku bayi ne na Allah, ba kamar da wasu makiya Allah ta cewa mala'iku ‘ya'yan Allah mata ne ba, ya zambilla alama ƙalubu. na kuma a wannan siga kusanta hudu, Allahumma lakal hamd ya Allah godiya ta tabbatar maka, an ta nuru samawa ya Allah ka ya hasken sammai wal'ardu. da ƙasa wa man na abin da ke cikinsu Azuwa ƙarshen ita ma wannan addu'a sun na dakara na wa'aini a kirai sannan ya koma ambato su nau'uka guda biyu na daban bayan waɗanga da ya ambata ثم قال وكل هذه الأنواع sai ce dukkan waɗannan ruwayoyi da aka ambata na du'a'ul istimta waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi a cikin sallarsa as-sahat anu da kusan tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ruya anu kuma haka an yi ruwaya daga gare shi annahu kana yastaftihu annabi ya kasance yana buɗa sallarsa lokacin da ya yi kabbarar harama gabanin ya fara karatu yana daga cikin sa kai ma in za ka buɗe sallah ka ce سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ذكره أهل السنة wannan hadisi ashabu sunan sun ambace shi abu dawuda tirmizi nasa'i ibn maja kowane daga ciki ya ruwaito wannan hadisi wannan ya nuna shi ma hadisi ne hadisi ingantacce wanda babu wata kura gare shi abu dawuda ya ruwaito shi kuma imamul albani ya ce hadisin ga hadisi ne wanda yake ingantacce subhanaka kallon tsarki ya tabbatar maka ya Allah wa bihamdika da gode maka wa tabaraka ismuka alkhairin sunanka ya yawaita wa ta'ala jadduka girmanka ya ɗaukaka wala ilaha gairu ba abin bauta mada gaskiya waninka ya Allah wallazi qablahu asbatu minhu amma ruwayoyi waɗanda suka zo gabanin mu kawo ga wannan sun yi tabbatuwa akan wannan wannan ya tabbata abin da yasa ya ce haka ruwayar farko ta Allahumma bai baini wa bainaka dayaya kaga Imam Muslim ya ruwaito ta aka ruwaya ta biyu ita ma imam muslim ya ruwaito ta aka ruwaya ta uku ita ma imam al-bahari ya ruwaito ta to kaga sun sha gaban ruwayar da imam imam abu dawuda da tirmidhi da sauran waɗannan hudun suka yi bisa ga mustawa ta darajar hadisi amma wannan din da aka karanta a ƙarshe ita ma ta tabbata سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره da za ka kabbarta sallah ka karanta ta gabanin ka ware karatu lamani amin dalika wannan yayi imanan ka tsaya sai dai nan zuwa da bayanin cewa ruwayoyin da suka gabata su mai tabbatuwa daga gare ta amana ce ilmiya sai ce walakin saha a walakin sai dai saha an umar ya inganta daga umar annahu yastabtihu bihi fi maqamin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yazharu bihi wannan ruwaya ta bayyana cewa ya inganta daga umar ɗan kaddab Allah ya ƙara masa yadda shi yake yin subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaddu wa la ilaha kuma gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa Umar yake yi kuma annabi bai masa musu ba wa yazharu bihi kuma Umar in yana yi sai ya bayyana yu'allimuhun nasa yana koyar da mutane kenan wannan ma yana daga cikin shiriyar manzon Allah Sallallahu alaihi wa'ali, iwo Sallah. Bala Ahmad, Imam Ahmad ya ce, Imam Ahmad sunna wal jama'a. A da haɓacin ilama wuya an Umar, don abin da aka yi ruwaya daga Umar ɗan ƙadda zan tafi zuwa gare shi. walau ana raɗulan ko da a ce wani mutum is dabbawa? ببعض ما روي عن sallallahu alaihi wa sallam, ko da wani ya zo garwa yadda aka yi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ban yin laihin biya abinda Umar ya zo da shi ba ma'ana tunda Umar ya yi wanga abu na du'a'ul istifta gaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma annabi bai mai musu ba ni ma ban ga wani abin musu ba ga ka aikata abin da Umar ya ruwaito. Ta wannan kenan ko? To sai ce a nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana hasanan kai wanga ya zama hadisi ne ya hadisi hasanun tunda annabi ya ga an yi da Umar ya yi kuma bai hana ma Umar ba da haka kenan nan ya ku al'ummar musulmi abin da ya kamata kowa mai ya sani shine Shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da za ka ware sallaka ta karantar da addu'o'i mabambanta waɗanda za a karantawa bayan ka yi lafazin Allahu Akbar kamin ka ware karatu ruwaya kusan ta ƙarshe da muka ambata ita ce wadda ta zo daga Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yadda wanda yana aikata wannan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana karantawa bayane kuma annabi yana ji bai hana masa ba ita ce subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk ko da yake ba ya tuta ba wata ko wanga da na karanta abin nan ne hatmul majlis idan an yi zama an kare sai a karanta waccan da umar yake karantawa subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu wannan bakin abin da umar yake karantawa kenan radiyallahu anhu wa arda kuma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi bai ane shi ba kuma wasu suna yin koyi da Umar da haka kenan ita ma ta zama ruwaya tabbatatta wa kana yaqulu ba'da dalika shi Umar ya kasance yana cewa bayan haka a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya bayan yayi du'a ul istifta yakan ce a'udhu billahi minash rajim ثم يقرأ الفاتحة ثاني يقرأ الفاتحة عن صلى الله عليه وآله وسلم رواية ذات فتشيما ينا إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثاني يقرأ الفاتحة وكان يجعل بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر annabi sallallahu alaihi wa wa sallam wata rana idan zai fara sallah yana yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bayyane amma mai yawan lokuta yana ɓoyewa ne kamar wayar da ta zo ta imam muslim shine ma'anar tarazan wa a akthar mai yawa koyewa annabi yake ma'ana yana faɗi a sirce. Da haka idan za ka ware sallah kai ma bayan ka yi du'a'ul istifta sai ka karanta a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم bismillahir rahmanir rahim to wannan kenan amma in san samu ne ya zama koyi ta da cewa ko ka bayyana ba kai laifi ba amma tun da aksar na abin da annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta asirce to kai ma al'abdal ka yi ta a asirce wa kanat qira'atuhu madda karatu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance karatu ne mai kakke ma'ana ba za ka ji annabi sallallahu alaihi wa wa sallam a lokacin da ya fara sallah ba الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بايا أحمد دا annabi yakan tsaya ne gaba-gaba a wa kyana ya ƙara'u mutarassila sam ne karatu irin kamar da muke yi mu gaggame haka A'a yana yin abin ne guda-guda ya kifo inda kulle aya kuma yana tsayawa ga kowace aya ma'ana duk inda ya sai ya yi fasin ya raba tsakanin aya da aya wa ya muddu biya sautahu kuma annabi idan yana bayar da sallah yana daga sautinsa wurin karatu ba can cikin rai yake yin karatu ba idan dai wurin bayyanawa ne فإذا فرغ من قراءته الفاتحة إذا نبي قاري كرنت فاتحة قال آمين سيا النبي آمين صلوات الله وسلامه عليه kaga kenan kai ma yau in ka tsari karatu sai ka ce amin sawa'un limami kake ko biya ka kuma za ka waɗi ne bayyane kamar wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake wadi bayane kamar wadda shine shiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa in kana yajharu bil qira'ati rafa biha sautahu idan annabi ya kasance yana bayyana karatu to zai daga sauti ne ya ce amin wa qalaha man khalfahu aka duk wanda a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ce amin kina yanzu nan mun fahimci abin da ashiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan limami ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ta baya ne da shi ke ne gaba ɗaya su ce amin a jima'an masallaci ya yi ziza kowa ya amsa akwai sirrin da akwai za mu zo gare shi nan gaba a ƙarƙashin cewa amin wa kana lahu sittatan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana da shiru guda biyu sittatun baina takbir wal qira'a shiru da yake yi tsakanin kabbara da fara karatu kamar wanda muka ambata kenan abu huraira radiyallahu anhu wa arza ya yi masa tambaya yana ganin ya yi shiru tsakanin kabbara da fara karatu ya waɗa mai mina na yaka cewa shiru na farko kenan waktilifa fi an samu wasu sun yi saɓani ga shiru da annabi yake yi na biyu Baroya, sai aka samu ruwayar badal fatiha bayan annabi ya yi fata ya ƙare to zai ɗan yi shiru kaɗan waruwa anna ƙablar ruko wasu kuma suke yi riwaya cewa a annabi ma ko da ya yi karatu ya ƙare gabani ya ta wurin rukuyi zai ɗan yi shiru kaɗan kaga idan muka haɗa da shiru da zai yi bayan ya ƙare kabbara gabanin ya fara karatu da shiru da zai yi bayan ya ƙare sura gabanin ya shiga fatiha da shiru da zai yi gabanin ya yi kuyi Wani ya zama kamar zai yi shiru ne hassan uku kenan to wakila an ka ce bal sikta tani gairul ula a shirudin nan dai guda biyu wanda yake yi bayan ya kare kabbara da wanda yake yi gabanin ya yi Wa والظاهر أنهما ma فقط malai ce to abinda a ne wannan shirudin guda biyu su kawai annabi yake yi Wa amma za a amma ta uku nan ba wani shiru na ba. Dan shiru ne kaɗan. Ya zali ta ba din na fita don kai mai da shaida. Ina na bayan ya kare karatu. Rabannin ya taɓa yi wurin roƙoƙi. A Mallam ya kura Wanda bai ambaci wanga shiru na uku ba, to saboda zamanin taɓa ita na mai da shaida. shi yasa suka ce annabi yana yin sikta tsani ne kawai shiru guda biyu fa'iza ga alfatiha idan annabi ya kare karatun fatiha a kaza fi suratin gairaha zai shiga a cikin sura wadda ba ita fatihar ba wa kana yusilu ha taratan annabi ya kasance wata rana yana tsawaita karatun fatiha wa ha li'aridi wata rana kuma yana takaita karatun fatiha saboda wani abu da ya gito min safarin aw gairi tahiya ko wani abin da ba tahiya ba to da karatun fatiha da karatun sura duk annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin shiriya sai wata rana sai ya shiga sallah da niyyar tsawaita sallah sai ya ji kukan yaro sai ya taƙaita sallan nan saboda sanin halin da uwar yaron za ta shiga na kumci idan ya tsawaita daga nan ne fa ya zama wani aiki babba a gaban limamai masu ba da sallah su yi la'akari da waɗanda a bayansu saboda yana daga cikin shiryar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan za ka yi sallah ka diba ka gani suwa na bayanka masu rauni na ko masu ƙarfi na akwai marasa lahiya ko duka lahiyayyu na in masallacin da yake mata na zuwa na akwai masu goyo ƙanana waɗanda ɗiyansu na iya kuka ko babu, saboda ya zamana ka yi koyi da shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai limami a lokacin da kake ba da sallah. Ka yi ta sallah har wani na bayan kamar lahiya ya waɗi, kaga ka yi kuskure, baka bi shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. wa yatawassadu fiha galiban mai yawa annabi yana tsakaita sallarsa kuma idan ma kai ma da ce alkur'ani ne Allah ya yi maka baiwa ka da ce alkur'ani ta yi karatun hadda ba sai wurin sallah ake muraja shi ba ka yi ma mutane sallah kamar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya karantar amma madalla da karatunka madalla da har da ka kuma madalla da ijala na kyautata ta saboda musulunci na da bukata da mahaddata alkur'ani waɗanda kuma suka ainihi ƙoƙari a kan ta'ammuki da sanin ma'ana abin da suka haddata wannan aiki na na ƙwarai mai kyawu to amma lalle ne mu bi shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wurin yin sallah tare da al'umma kuma nan wurin da malam ya ce wa tawassadu ha galiban mai yawan lokaci annabi yana takaita sallah nan ne wanga fasali ya ƙare mai bayani akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam, game da sha'anin sallah kuma shine ƙarshen darasinmu na hudu a cikin wannan littaye na muktasaru zadil ma'ad za mu tashi darasinmu na biyar idan Allah ya ƙaddara wurin da malam ya rubuta faslun fi qira'ati salatil fajr fasali mai bayani A kan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sallar asuba to wannan kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala kuma nan darasin namu zai dakata. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana muwafaƙa da dace, Allah ya sa ayyukan musu zama don ɗaya da shi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك